kuma da fafatawa da ake na gasar cin kofin duniya na 'yan kasar shekara 20 na shekara 2017 wanda ake fafatawa a kasar koriya ta kudu a matakin wasan rukuni a yau an fafata wasanni kamar haka kasar gini 'yan kasar shekara 20 sun sha kashi a hannun argentina 'yan kasar shekara 20 da kwallaye biyar da nema ita kuwa ingila ta doke mai masaukin baki koriya kwallo ɗaya mai ban haushi mexico ba ta zaɗi ba a hannun venezuela inda venezuela ta doge da kwallo ɗaya mai ban haushi gobe idan allah ya kai mu ƙasar costa rica yan ƙasa da shekara ashirin za su fafata da zambia portugal ko za su fafata ne da iran yan kasa da shekara ashirin iruga yan kasa da shekara ashirin za su fafata da kasan south africa yan kasa da shekara ashirin sai japan za su fafata da italy za a buga duka wannan wasanni ne da misalin karfe 9 na safe har zuwa 12 na rana agogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi haka kuma gobe idan Allah ya kai mu za a buga wasan karshe na cin kofin kalubale na kasar ingila fa cup na shekara 2016 zuwa 2017 tsakanin kungiyar kwallon kafa ta arsenal da kungiyar kwallon kafa ta chelsea wanda ta samu daukan kofin premier league na kasar ingila a bana a can kasar spain kuwa gobe in Allah ya kai mu za a kece raini ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da Alaves amma zai zama wasan karshe ne na cin kofin Kings Cup na shekara 2016 zuwa 2017 a bangaren saye da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa na duniya ko a yayin da aka kama league league na kasashen duniya yanzu hankali ya karkata wajen saye da sayarwar 'yan wasa domin gyaran kungiyoyin don fuskantar wasan baɗi mai zuwa dan wasan Monaco mai suna Banato Silva dan shekara 22 na dab da rattaba hannu a kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da ke kasar Ingila inda a yanzu haka dan wasan ya je Manchester domin duba lafiyarsa kafin sanya hannu a takardar kwantirakinsa. Shi ko Andrew Iniesta na Barcelona bai san matsayarsa a kungiyar ta Barcelona ba. Inyasta dan shekara talatin da uku da haihuwa kwantarakinsa zai kare a kungiyar ta Barcelona a shekara ta 2018 kimanin shekara ɗaya mai zuwa nan gaba. sai dai har yanzu kungiyar ta barcelona bata tallata masa na ya kara kwantiraki a kungiyar ba huta lafiya